coach in manchester united louis van gaal ya buƙaci 'yan wasansa da su yi amfani da radamel falco wanda aka karɓo aronsa daga ƙungiyar monaco falco ɗan ƙasar colombia ya yi fama da rashin lafiya tun da ya baro monaco ya dawo manchester united kuda yake ya jefa ƙwallaye a raga a wasanni biyu na premier da suka buga kaftin ɗin manchester united wayne rooney ya taka rawar gani wajen tabbatar da ganin cewa manchester united ta lashe wasanni shida a cikin wasanni bakwai da suka buga runi ya jefa kwallaye uku a raga kuma ya yi sanadiyar da aka jefa uku a wasan da suka buga. Bangal ya ce runi ba abin yaddawa ba ne saboda yana iya buga wasa a kowane bangare a filin taka leda.